zakar Adamu barka da warhaka. Gobe da ne idan Allah ya kai mu wa'adi na ƙarshe na kasancewar dakarun rundunar majalisar ɗinkin duniya ko in ce rundunar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Cote d'Ivoire wadda aka girke tun a shekara ta 2010 zuwa 2011 lokacin da aka samu rikici na zaɓe. A za a iya cewa ko wannan runduna ta cika aikin ta musamman ga nauyin da aka ɗora mata na sake dawa da zaman lafiya a ƙasar ta Cote d'Ivoire. za a kalli abin a nazarci za a iya cewa gaskiya eh, ta taka rawa ta wani bangare domin aka yi la'akari a lokacin da wannan rundunar ta fara aiki a kasar ta kogi ba eh, abin na zuwa ne daidai lokacin da ake cike rikici na siyasa tsakanin bangare biyu bangaren shugaban kasa mai gwada garusa da tsoron babu da kuma bangaren kasan fatara a lokacin ne su wannan rundunar su kasance a kasar ta kogi ba da suka shiga tsakani kuma ake ganin cewa sun taka rawa wajen kwantar da wato guguwar rikicin da ta kai a wannan ƙasar. Su janye su daga ƙasar bai ba wasan ba abun mamaki ba ne. Domin kuwa ana ganin ana cikin wani lokaci da kasashen duniya suke fama da rikice-rikice saman da kasashen Afirka. Eh, idan ba manta ba a daga cikin kasashen da ke fuskantar matsala akwai kasashe na yammacin afirka amma waɗansu daga cikin suka kafa wata runduna a eh, ƙarshen wannan kungiyar ta resistance tsawon shekaru sha uku da kasance wannan runduna a ƙasar ta Cote A za a iya cewa yanzu haka kasashen Afirka nan gaba ga irin wannan rawa da wannan runduna ta taka ko kasar ta Cote d'Ivoire rundunar ta musamman sun samu horo da ya dace domin tabbatar da tsaro bayan ficewa wannan runduna ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Eh, an ce sun samu wuri ko kuma a ce ba samu wuri kasan eh, wato sun na kasashen afirka wani akwai suna fuskantar matsaloli ke suna kuka da rikin kayayyakin aiki duk da ko da a samu idan samun horon idan babu kayan aiki na ayyukan ba a yi ba ne za a ba su horo kuma a mallaka musu kayan aiki ba za su taka rawa sosai wajen kawo kwanciyar hankali a kasashen su na afirka wannan rundunar ba wani abu ne idan matsalolin sun samu horo samu kayan aiki wanda za su iya don kare lahiyar al'umma. Aisha Min Daudu wakiliyar Majalisar dinkin Duniya a Cote d'Ivoire ta bayyana cewa Majalisar Ɗinkin Duniya za ta ci gaba da dafa da ma taimakawa ƙasar Cote d'Ivoire na ganin sun fitar da kasar daga cikin ƙangi musamman ma ta hanyar gudanar da shari'a kamar yadda yake a hukumce. Ya kake kallon wannan kira? Eh, to haka ne idan za a ci gaba da dafa janyewa kwata-kwata ɗin ba shi da fa'ida domin tana yi wa a yi kwata-kwata ya iya haddasa wata illa amma idan za a kasance ana bin sau da kawa da kuma tallafa girmamawa to abu ne mai kyau ga ita kasar ta Cote d'Ivoire to nan kuma idan aka yi la'akari eh, baya bayan na an dan samu rashin fahimtar juna tsakanin bangaren wato wa'ansu yan tawaye wa'anda suka dafa wajen ganin cewa wato gaba alatan watara da kishi yanzu ya zo a kan da mulki wanda akan baya suka ta da kai baya da cewa akwai wasu kuɗaɗe da aka yi musu alƙawarin za a ba su a bada ba ina ka ga idan majalisar ɗinkin duniya za ta tsaya ta ji sau da kafa su kuma wato sa ido akan yadda alhamar suke tafiya a kudu ba din ina ganin cewa abubuwan za su daidaita a samu kwanciyar hankali wanda zai dawwama Madalla Adam Zakar godiya muke da wannan bayani da kamana.